daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga dufai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita dubu da uku da ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka <clears throat> radio hausa voh daga nan birnin tairan ya fara watsa shirinsa na safiyar yau litinin kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da sharhin bayan labarai sai kuma shirin nan na kokun son da karshe akwai shirye na musamman na ranar sallah amma hali yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu jagoran jin juyali musulunci nan kasar iran ya ce kasashen yamma sun kafa hanzu kasar isra'ila a yankin gabas ta tsakiya ne don ta yi ayyukan ta'addanci a madadinsu. ƙasar iran ta zama zakara a wasannin ƙwallon ƙafa ta bakin teku karo na hudu a asiya. nan za ku ji cewa wani asibiti a amurka ya kori wata likita daga aikinta bayan ta yi allah wadai da yahudawan sahiyoniya yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junju hali musulunci na kasar iran imam said alil khamna'i wanda ya jagoranci sallar idi a yau a safiyar yau a nan birnin tehran ya ce watan ramadan mai alfarma na wannan shekaran ya zo da nimomi masu yawa wanda matasa da sauran mutane suka amfana da ayyukan ibada wanda suka hada da karatu alkur'ani mai girma kuma sun yi addu'o'i da kuma wato tattaunawa da ubangijinsu da kuma addu'o'i masu yawa jagoran ya ce kasashen yamma suna tuhumar iran akan cewa tana amfani da sojoji wanda suke wakiltanta a wurare da dama a yankin gabas ta tsakiya amma gasken al'amarin shine wato su suke wato amfana da hamdu kasar isra'ila kuma take wakiltansu a wajen aikata ayyukan ta'addanci da muke gani a ƙasashen yankin wa'anda suka hada da falastinu syria da sauran ƙasashen yankin idan falasina sun tashi suna kare kansu sai ka ji wa'annan ƙasashen suna cewa su 'yan ta'adda ne alhali kuwa su ne 'yan ta'adda na gaskiya jagoran ya ce ayyukan jikar isra'ila yankin gabas ta tsakiya sun hada da kashe masana a cikin gaza iraki lebanon iran da sauransu a tsawon shekaru saba'in da suka gabata ya ce muna ganin yadda matasa a ƙasashen yamma suke fitowa kan tituna suna nuna rashin amincewansu da siyasar ƙasashensu a gabas ta tsakiya musamman da harbe ƙasar isra'ila a gaza wannan ya nuna cewa ba su san abin da ke faruwa a yankin tun da daɗewa ba da kuma sun sani da sun ƙara ƙaimi wajen wato tunkaran wa'annan ƙasashen yamma. 'yan wasan ƙwallon ƙafa a ƙasar iran sun zama zakara karo na hudu a ƙwallon ƙafa na yashi na bakin teku karo na hudu a cikin ƙasashen asiya kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya bayyana cewa gasa ta ƙarshe wato wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta yashi na bakin teku na ƙasar iran ta gudanar a wato da kasar oman ta tashi da maki takwas da kuma ɗaya wannan nasarar dai ta tabbatar wa ƙasar iran cewa tana da fifiko a wannan wasar har shekaru hudu a jere kuma ba a taɓa samun wato nasara kanta ba a dutsen wasan da aka yi da ita a wannan gasar mai horar da 'yan wasan iran a wannan gasar ali naziri ya bayyana wa kamfanin dillacin labaran ip kan cewa nasarar da jumhuriyar musulunci ta idan ta samu a wannan gasar ya tabbatar da ƙoƙarinta a wannan wasar sannan da haɗin kan da suke da su a wannan wasar wanda kuma hakan yake ba su nasara a duk lokacin da suka yi wasa don haka muna alfahari da sake mai da wannan kofin zuwa jamhuriyar musulunci ta iran in ji naziri shugaban ƙasar iran masud pezeshkian ya bayyana cewa gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran ta yi watsi da tattaunawa kai tsaye dangane da shirinta na makamashin nukiliya da ƙasar amurka sannan ya kara da cewa amma tattaunawa tare da ita da wato masu shiga tsakani a buɗe yake kamfanin dinicin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto shugaban yana faɗar haka a taron da aka yi da shi a jiya ya ce mun bayyana wa gwamnatin ƙasar amurka a ansar wasiƙar da ta aiko mana inda a cikinta muka ƙara jaddada cewa babu wata tattaunawa kai tsaye da ƙasar amurka kuma an tura wasiƙar ta inda amurkan ta tura nata wasiƙar wato ƙasar oman don haka muna jiran matakan da amurka za ta ɗauka a nan gaba daga ƙarshe shugaban ya kammala da cewa duk wata mu'amala da gwamnatin ƙasar amurka ba zai taɓa yiwuwa kai tsaye ba wannan kuma saboda irin mummunan tarihin da ƙasar amurka take da shi a na karya alkawulan da ta ɗauka tare da ƙasashen duniya da kuma wurare da dama ya, ya ce duka a dukkan tarihi ya nuna cewa jumhuriyar musulunci ta iran ba ta taɓa saba alkawalin da ta ɗauka a wani wuri ba amma gwamnatin ƙasar amurka tana da mummunan tarihi a wannan fagen masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran asibitin mount sina ko kuma dutsen sina a ƙasar amurka ta sallami wata likita daga aiki bayan da ta aika wani rahoto da hoto a shafin yanar gizonta inda asibitin tana cewa yin haka musanta hare-haren ranar bakwai ga watan oktoban shekara ta 2023 ne kamfanin dillancin labaran ip na kasar iran ya bayyana cewa dr laila abbasi diyar shekara 46 a duniya ta aika saƙon cikin shafinta na yanar gizo ne inda take goyon bayan ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon da kuma ƙungiyar hamas sannan tana allah wadai da kuma aibata hanzu kasar isra'ila kan kisan kiyashin da take yi a gaza jiragen yakin amurka sun kai sabbin hare-hare kan kasar yemen a daren ladi wato jiya litinin a jiya wato daren litinin a jiya a wasu yankuna a birnin sana'a babban birnin kasar tashar talabijin ta presti benin tehran ta ba da sanarwar cewa a safiyar yau litinin ne jiragen yakin amurka suka kai hare-hare har sau goma sha uku a kan wurare daban-daban a ƙasar ta yemen daga ciki hadda yankunan malika da kuma sarf a birnin sana'a babban birnin ƙasar wasu kafafen yada labaran ƙasar yemen sun bayyana cewa kafin aka ta jiragen yakin amurka sun kai hare-hare a kan ƙasar ta yemen waɗanda suka kai ga shahadar mutane goma sha biyu mafi yawansu fararen hula masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da sharhin bayan labarai biye da shi akwai shirin nan na ko kun san sai kuma shirinmu na ƙarshe wato shirye na musamman na sallar idi da wannan kuma ke cewa yi ni lafiya ko kun san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau litinin 31 ga watan maris ɗin shekara ta 2025 wanda ya daidai da ɗaya ga watan shawwal na shekara ta 1446 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a ranar irin ta yau 31 ga watan maris ɗin shekara ta 1979 kasashen mambobi na ƙungiyar haɗin kan kasashen larabawa suka yanke alaƙa baki ɗaya da ƙasar masar suka sakamakon yarjejeniyar da ta rataba hannu a kan ta ta amincewa da samuwar isra'ila a hukumance yarjejeniyar da aka fi sani da camp david shugaban kasar masar na wannan lokaci anwar sadat shine ya jagoranci masar wajen rataba hannu akan wannan yarjejeniya baya ga kasashen larabawa kasashen musulmi da dama sun yanke alaƙar su da kasar masar sakamakon haka amma saboda matsalar lambar kasar amurka kan kasashen larabawa da ko musulmi wasu da su sun mayar da alaƙa da masar da ƙarshe kuma an mayar da kasar a cikin ƙungiyar kasashen larabawa a ƙarshen shekarun 1980 masu saurare ko kun san cewa shekaru 28 da sa gabata a rana irin ta yau kasashen turai suka janye jakadunsu daga kasar iran bayan da wata kotu a kasar jamus ta tuhumi kasar ta iran da hannu a kisan da aka yi wa wani ɗan kasar mai adawa da tsarin musulunci iran da ta musanta wannan zargi da kasar jamus ta mata kuma ta ɗauki matakin mayar da martani akan kasashen turai inda ta janye nata jikadin daga dukkanin kasashen turai waɗanda suka janye nasu jikadin daga tehran amma bayan wasu watanni kasashen turan da kansu ɗaya bayan ɗaya sun dawo su riƙa maido jikadunsu zuwa birnin tehran yayin da ita ma iran ta mayar da nata jikadun zuwa kasashen da suka dawo da nasu masu saurari ko kusan cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau aka bankaɗo wani shiri na yunkurin juyin mulki a ƙasar iran tun bayan samun nasar juyin juhalin musulunci a ƙasar dai masu ƙyayya da juyin juhali a cikin gida da kuma waje suke ci gaba da kwalla makirci domin ganin bayan wannan tsari abinda hakan aka shirya shine wasu daga cikin jami'an soja na kasar ta iran tare da taimakon wasu kasashen yammacin turai za su kashe wasu daga cikin manyan shugabannin juyin juhalin daga bisani kuma sai su fito da neman sunan ɗaukar fansa a kan waɗanda aka kashe ta yadda hakan zai jefa ƙasar a cikin rudani har ya kai ga rushewar tsarin juyin juhalin musulunci amma jami'an tsaron ƙasar iran ɗin sun samu nasarar gano waɗanda suka shirya wannan shiri inda aka kame dukkanin masu hannu a cikin shirin tare da gurfanar da su a gaban kuliya. masu saurari ko kun san cewa shekaru dubu 1193 da sa gabata a ranar irin ta yau wato ɗaya ga watan shawwal na shekara ta 253 bayan hijira muhammad bin ismail bukhari wanda aka fi sani da imamul bukhari shahararren malamin hadisi na ƙarni na uku bayan hijira ya rasu a ƙauyen hartang wanda yake wajen garin samarkand buhari ya yi tattaki zuwa kasashe na kusa da kuma na nesa domin yin nazari akan ilimin hadisi kuma ya tattara hadisai masu tarin yawa ana kira littafinsa na hadisai mafi shahara da sahihul buhari wanda kuma yana ɗaya daga cikin littafan hadisan ahlus sunna masu inganci wannan aiki mai kima ya kunshi hadisai dubu tara waɗanda aka zaɓo daga cikin hadisai dubu ɗari shida daga cikin wasu muhimman ayyukansa akwai littafan da ya rubuta daga ciki har da littafin nan na al'adabul mufrad sai kuma littafin aljami'ul kabir da kuma tarihul kabir an tarajim arrijal as masu saurare ko kusan cewa shekaru 77 da suka gabata a rana irin ta yau 31 ga watan maris din shekara ta 1948 bayan tsanantar kisan kiyashin da yahudawan sahayuniya masu dauke da makamai suke yi wa falastinawa an jefa bambamai a kan wani jirgin kasa wanda ya taso daga birnin alkahira zuwa tashar ruwa ta haifa a cikin falasɗinu a cikin wannan aika-aika da kungiyar ta'addancin yahudawan sahayuniya ta stan ta aiwatar an kashe falastinawa arba'in tare da jikata wasu sittin kwanaki hudu gabanin fashewar an sake tarwatsa wani jirgin kasa wanda yahudawan sahiyuniya masu dauke da makami suka aikata inda falasdinawa 24 suka shahada sannan kuma su 61 suka jikkata hare-haren da ake kaiwa a wuraren taro jama'a ƙauyuka motocin bas-bas da jiragen ƙasa waɗanda suke dauke da falasɗinawa na ɗaya daga cikin muhimman manufofi na yahudawan sahiyuniya na kafa haramtacciyar ƙasa a cikin falasɗinu da kuma tilastawa wasu ƙarin falasɗinawan yan gudun hijira daga ƙasarsu. su Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a daidai wannan lokacin da muke kawo muku da wannan shiri na musamman a dalilin bukukuwan karamar sallah. Kafin nan a madadin lahirin ma'aikatan sashen Hausa na rediyo Iran nake isar da sakon taya murna ga al'ummar musulmi. Allah ya kuma karbi ibadunmu ya maimaita mana baɗin baɗaɗa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil kaunaini To kamar yadda muka yi muku alkawari a wannan lokacin mun ware filin ne domin baku damar isar da sakonninku na gaishe-gaishen karamar sallah. A don haka malami na farko sai ka fara bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum ala ta'ala barkatu rediyo ta harar muyin musulunci sunana shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura muna godiya waga dama da kuka ba mu yi gashe-gashe na barka da sallah ko barka da za a yi sallah Allah sa a yi ta lafiya a kare ta lafiya kuma Allah shi karɓi ibadun Allah wani ka sanyo mana sabon arziki da kwanciyar hankali mai ɗorewa da fatan muna cikin ƙoshin lafiya ga baki mu da farko ina gada san barka da kai da iyalin gidanka da yan duka jama'a gidan rediyon nan mai albarka ga baki ɗaya ina gaida sani dauda cinwaza akwai sani alaska zamburu ina gaida malam kabiru kusan makarantar malam abba a nan jihar maradi akwai eh, wannan ibrahim shushena wanda yake garin kakagi akwai abdullahi mai ganin mutuncin kowa a nan maradi akwai gadon kaya dan yalo wanda yake jihar katsina akwai sinosi matsatse isu matsatse akwai baban dimaman bande akwai shugaban Rediyo ikara wanda yake nan bande akwai shugaba ahmad dambarin gamba magarya akwai ibrahim akimba wanda yake nan najeriya akwai eh, kajori yan eh, fulanin warji wanda yake nan najeriya akwai alhaji salisu mai kalanzar wanda yake samunaka ba zan manta da ya danno azare na komo da magaran akwai dozman kasi moto akwai alhaji miji a ajejeta wanda yake da magaran akwai lotoro wanda yake da magaran akwai zane da alif tifuwa wanda yake mida da magaran akwai shugaba zabairu mai matala shugaban zaɓen kano a nan da magaran akwai mutari cita gangara idan sama wanda yake mata mai akwai shugaba a dimbaran gamba akwai alhaji dan gamba mai atamfa wanda yake gumal akwai salisu eh, wanda yake na ramfon hawaji da magaran akwai alhaji mato sale wanda yake saudiya da duk ina musu fatan alkhairi 'yan kungiyar za a kusan da 'yan fada-fada najeriya da nijar ina wa kowa fatan za a yi sallah cikin ƙoshin lafiya allah karɓe ba mu allah ka nuna mana taba cikin ƙoshin lafiya na gode mai magana shugaba iliya mai kamfi da shayi garkin daura. salamu alaika shugaban kyautatawa salamu alaika shugaban da bai da ruwa salamu alaika ɗan gidan hashimawa salamu alaik ahmad ya habibi salamu alaika manzo rasulu salamu alaik Nasirai Malam Malam Falalu daga nan babban birnin Niamey ma'aikaci a Radio Sabuwar FM. To alhamdulillahi alhamdulillahi Allah mun gode maka kuma mun ji daɗi kwarai mun gode wa Allah. Radio Jamhuriyar Musulunci Tehran yana yi miki fata alkhairi. Sannan mai gabatar da shiri sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka. Kuma ina gaishe da dukkanin ma'aikatan kafafen watsa labarai baki daya na kasar Nijar da kewayen Nijar da ma kasashen waje na duniya ga baki daya ma ma'aikatan kafa watsa labaru ina muku fata alheri. Barka da sallah, barka da sallah, barka da sallah ga dukkanin al'umma musulmai da zimmar ya Allah ya gwada mana ta baɗin baɗin baɗaɗa kuma Allah ta ya gwada mana ci gaban rayuwar mu a koda yaushe kuma ya Allah ya ba mu kwanciyar hankali da zaman lahiya a kasashen mu na musulmi gaba ɗaya musamman ma a kasar mu ta jamhuriyar Nijar sannan kuma ina kai gaisuwa ta zuwa ga shugaban kasar mu ta jamhuriyar Nijar da komitin gudanar da ayyuka na kasar ta jamhuriyar Nijar da dukkanin babban famili na na Malam Sula Malam Falal da ke jihar da Magaram fatan alkhairi zuwa ga mambobi na kulab masu kira da sauraren radio ta Afirka gabaki daya mai magana na sai Malam Sule Malam Falalu daga nan babban birnin Niamey Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai a Kimba jihar Neja. Gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran ina muku godiya da fata alkhairi bisa ga dama da kuke ba mu faɗa albarkacin bakin mu sakon dubun gaisuwa ta gare ku musamman babban jagora Hassan Barka sai gaisuwa ta da ainihin ilahir ma'aikacin gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran mazan ku da matan ku ina miƙa sakon gaisuwa ta ga ainihin musulman duniya ga baki ɗaya da fatan ibadun da muka yi na wannan wata Allah karba Allah karba kuskuren kuma da muka aya cikin wannan wata ubangiji Allah ka yafe ubangiji Allah ya ta karshen mu Allah ya sa mu cika da kyau da imani ubangiji Allah iyayen mu kakannin mu dukkan masu da suka samu gidan gaskiya tun zamanin Annabi Adamu har zuwa ila yanzu Allah ka ji kansu da rahama yan gwagwarmaya na Afirka da duniya baki daya ina musu fata alkhairi ina gaida iyalai na Harira da Khadija ina musu fata alkhairi ina mika sakon gaisuwa ta ga anin kungiyar masu kira da sauran rediyo na afirka na duniya ma baki daya da fatan ubangiji allah ya maimaita mana allah ya maimaita mana allah karɓi ibadunmu da fatan duk wanda bai ji sunansa ba in dai dan gwagwarmaya ne a duniya daga duk musulmi duniya wanda zai ji wannan murya ina mishi fata alkhairi ibrahim yawancin hula a garin mai godiya kimba jihar neja muna muku godiya da fata alkhairi ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran a huta lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon tehran da ke jamhuriyar iran da harko sunana malam kabiru da ke nan mara dan gulbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar niger mamba na masu kira da sauraron radio na afirka reshen jihar maradi to alhamdulillahi kun ba mu dama mu yi gaishe-gaishe na murnar sallah to alhamdulillah da farko sai mu ce taqabbal Allahu minna wa minkum wa sa'iru amali salihat to da farko ba za ni mance ba zan gaida mamburori na cikin jihohi Niamey Agadez, Maradi Gifa Doso Zandar Tilaberi Tawa da sauran duka mambrori da ke Ghana Nigeria eh, Cote d'Ivoire eh, Sierra Leone da ke Italy da sauran duka mambrori da ko ina da ko ina ina gaida kowa da kowa ina fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mana ibadan mu ba za manciya da kai Hassan Barka ba da ma'aikatanka ga baki daya da sauran duka al'umma tunda dan minti guda ne aka ce a ambaci wane da wane sai mun sai lokacin ya wuce fatan duka al'umma musulmi za a hau sallah lahiya ko kuma an yi sallah lahiya taqabbal Allahu minna wa minkum wa sairu amali salihat mai magana malam Kabir da ke nan maraƙin gulbi kusa da makarantar malam Abba jamhuriyar Nijar assalamu alaikum assalamu alaikum sashen Hausa Hassan Rabi'ira mai magana Hassan da Omar daga anguwar Sabon Gari da magaran Jamhuriyar Nijar. Na su kuma dama zan mika sakonnin barka da sallah ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina mika sakon barka da sallah zuwa ga mai gabatar da shirin nan Malam Hassan Barka da ma'aikatan sashen Hausa na radio Iran gabaki daya. Ina gaida Musa Hassan Alhaji Omar, ina gaida Yahaya Hassan Alhaji Omar, ina gaida Umaru Hassan Alhaji Omar, ina gaida Isu Mai Gyaran Sulla wanda yake babbar tashar da magaran ina gaida da yahaya mai gyaran sola wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida mutari mai gyaran sola wanda yake babbar tashar da magaram ina gaida mai ɗaki na maryama wadda take nan da magaram ina gaida dukkan masu sauraron sashen hausa na radio iran na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga anguwar sabon gari da magaram sashen hausa da gidan rajin shahararren musulunci tehran da magana samun suke dan mutane limanci birnin jamhuriyar hassan barka ina maka fatar dangantar dama da ka ta gashe gashen sallah to da hawa ta kodai ina ma dukkan malaman duniya fatan alheri da watan an yi sallah lahiya kuma Allah ba da abin da aka karantar aka wazantar da mu a madadin sarkin malamai eh, liman almasa musa an toma a madadin liman riyadin da eh, madadin liman musa an takasi da liman eh, abdulmalik almasa musa an toma ina gaida dukkan mara da baki daya da na kasa na duniya baki daya da watan an yi sallah lahiya ina gaida kuma madadin alisabi kan latarsa ina gaida dukkan masu kuɗin da wani tajirai wanda suka ciyar suka shayar suka tafatar ga yan uwa ina musu barka da sallah kuma ina fatan alherin da ke cikin wannan wani cewa Allah sa da mu da shi abin da aka yi na ibada Allah karba a madadin eh, abin da Zaki Sultan an maradi to ina gaida dukkan sarakunan duniya baki daya ina masu fata alheri a madadin ka eh, Hassan Barka ina gaida dukkan masu kira da saurari da yan maya na gidan wannan tasha mai albarka ina mu kowa fata da wata an sallah lafiya kuma alherin da ke ce Allah sada murshi shi sauran mambobi na nesa na kusa ina gaida kowa da kowa na ku sauran suka dan mutane mun jibran nake mu kowa da kowa barka da sallah tun daga malamai da sarakuna da yan kasuwa mu da talakawa mu gaba daya ina gaida kowa da kowa alaikum wa rahmatullahi wa barkatahu jama'a masu sauraron mu ina muku fatan alheri barkanmu da shigowa wanga lokaci lafiya ina muku fatan alheri radio Tehran ka kai mai gabatar da wannan shiri ba a gadace da fatan kana lahiya kuna tare da Iliya Hamidin mutunan ko buza ina biya da ku sau da kawa duk cikin abin da ake yi da farko dai za mu shiga hilin gaishe gaishe ina gaida Isa aulun matsoro mai albarka haka. Ina ma fata alfiri na gaida Amman Azi wanda yake shugaba na gurubu tabbashin ne ina muka fata alfiri ina gaida Amma yaro dodo na suwai ba. Ina gaida Ahmadu Mamma amfani kucur da fata an wula lafiya duk yan amfani kucur ina muku fata alfiri. to kuna tare da iliya hamidin mutunan kogar buga allah ya karbe ba da mu allah ya yi muna kurakuran mu da fatan kowa da kowa yana lafiya yana gaida amman amman bi ne kun sani to ina gaida ku duka amman ne muku fata alheri Salamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. Suna na Uda Mamadu a Kori a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Niger. Zan yi amfani da wannan damar da kuka bamu don mu isar da sakonnin barka da sallah ga 'yan uwa da amnan arziki. farko ina gaida al'umman garin jatkori baki daya ina musu barka da sallah kuma ina gaida al'umman kwaminkin girgir baki daya ina wa kowa da kowa barka da sallah kuma ina gaida abokina ibrahim haruna mazauni a kasan kamaru kuma ina gaishe da abokina sani dau alaska a garin tsatsunburu da isuhu makeri a garin makeri a garin madatte da sanusi a garin madatte kuma ina gaishe da usman mai dala a bausheri da lawali loyi a garin matsin kai da muhammadu dan bare bari an yame nijar kuma idan na koma najeriya ina gaida shugaba iya mai kanti da shayi a garkin daura da haɗabi mai kwamfuta mai yama da ƙanwarsa sumayya da fatima a adamawa kuma da ibrahim mai wankin kula a garin akimba eh, kuma ina gaida tsoho bubukar eh, isa mai tsoho mai dubin albarka a nyame ulama ina gaishe da shi kuma ina gaishe da ma'aikatan rediyo daban-daban na jihata da garam da na kama ƙasa baki ɗaya na gode rediyo tenan. Assalamu alaikum radio Iran radio jamhuriyar musulunci mai magana Abdulbasi Abdulhadi mai United daga da magarin jamhuriyar Nijar. Bil haƙiƙa muna godiya bisa dama da aka bamu mai isar da ba saƙon barka da sallah da ƴan uwa musulmi na duniya gabaki ɗaya. Muna yi ma kowa fatan alkhairi muna fatan ubangiji Allah karɓa ibadunmu. Nan tahiran ina gaishe ka Hassan Barka ina yi maka fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya. Ina gaishe da sunusu ina wanki ina gaishe da dukkan ma'aikata na BOH. Idan na dawo nan gida jamhuriyar Nijar ina ina da Usman Mai Zala Baushiri, ina gaida Usman Dan Fodiyo Layin Dangana, ina gaishe da Abdurrahman wanda aka fi sani da Abu Biya, ina gaishe da duk wani mamba na wannan gida namu mai albarka Ubangiji Allah karɓa ibadunmu, Allah sa mun yi sa'a, Allah maimaita mana. Mai magana Abdulbasi Abdulhadi mai United daga damagaram jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Da farko suna na Sani Dawo Alaska da sun burum a cikin jihar Damagaram jamhuriyar Nijar. Dama da kuke bamu mu isar da sabon barka da sallah ga yan uwa ga abokan arziki to sai mu fatan Allah ya ta mana tabbatin bar da Allah ka bi ibadun mu. Laifukan mu kuma Allah ka yafe mana su. Da farko Hassan barka ba zan manta da kai ba sai na kai gaisuwa ta ta musamman zuwa gare ka abokan aikin ka haka. Eh ina dawo nan gida da magaram akwai Mamman Salisu wanda aka fi sani da Dosman akwai Mamman Salisu sani dauda cinwanza akwai kabiru bakin faransa da magaram tasiru unguwar tudu baba ya eh, gambo tumiya zuwa ga sunusu madatai isu madatai akwai abokina abdulaziz man na biyu wanda aka fi sani da firiji, in na tafi can yankin maradi akwai malam kabiru akwai abokina zakariya salihu akwai malam ibrahim anwela na ta babban birnin yamai akwai mohamed salah zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman muramatu ina leƙa tarayyar najeriya a madadin kwamar iliyasu haɗabu mai kwamfuta iliya mai shayi garkin daura ya yi salisu dan nijar zuwa ga yakubu sunu garin ɗanduna zuwa ga yakubu rugumere iliya mai shayi garkin daura ina da wannan tsafin burin nisani alaska akwai abokan aiki na musamman ma darakta mustapha galadima abokan aiki ne sunusu usman malam musuba umar abdulaziz ibrahim zuwa gare ka musa alhaji ga masani da walaska godiya miki allah ba zuwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio tehran tare da yan muna muku fatan alkhairi muna godiya da kuka bamu wannan damar mu fiye da yan uwa da amana arziki wasu barkar sallah na gaya da musulman duniya ga baki ɗaya, ina musu fatan alkhairi ba sa sun sharuwa lafiya musamman musulmi Nijar da Najeriya da na gabas ta tsakiya na makowa fatan alkhairi. Salamu alaika shugaban dukan halitta. Salamu alaika mai hali da tsafta. Salamu alaika ya mai cikar halitta. Salamu alaika ya mai yawaita bauta. salamu alaika ya abba ga سلام salamu alaik يا حبيبي habibi salamu alaika manzo سلام salamu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Gidan radon Jamhuriyar Musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya Dan Walu daga nan Jamhuriyar Nijar jihar Maradi komin Iran takwar na kafin na kwankwaron take. Mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari rihin jihar Maradi. gaisuwa ta musamman zuwa ga rika malam hasan barka aminci allah shi kai ma ka duka na gaida yan gwagwarmaya na yankin agres akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga salisu ta mutu da ke da magaran akwai kabiru sul usman da ke da magaran akwai isiya mai gyara waya bakin kaso taransa da magaran akwai iliya mai da shayi garkin daura najeriya akwai gaisuwa ta musamman zuwa kabiru ke nan maradi wajen makarantar mala abu birnin maradi akwai mala alibin kula mala ba alibin kula birnin maradi akwai jirbili mala adam sarkin aiki na kasa akwai samun haske dan mutan limanci akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga liman mala haidai mala kunnin gidan kudanta umma akwai mai gari iri likita murshi da yawon ɗanki likita murshi shi aibata mata akwai mai gari iliya da ke nan garin ajiya amarin shi na ganin ajiya baki da fatan sun yi sallah lahiya amar din isa kasar ne dan kasuwa duka yan wurfi da fatan sun yi sallah lahiya amar din mai gari shama mutanen su bai shabu da fatan sun yi sallah lahiya amar din mai gari ya hayya da ke horin ciki da fatan yan horin ciki sun yi sallah lahiya amar din mai gari ji ka gidan tanku dan tumma da fatan sun yi sallah lafiya amar din mai gari isa da fatan mutanen dan madi sun yi sallah lahiya amar din har da sabo da fatan mutanen ruda da rugga ruda sun yi sallah lafiya lahiya amar da abu mai gari buzu wanda annan zangon kwakwalwa da fatan sun yi sallah lahiya amar din mai gari iso dan makeri jaja da fatan an yi sallah lafiya mutanen sabon mashi amar da alhaji malam salha mai kamiya duka da fatan sun yi sallah lafiya amar da mai gidana alhaji koro angon zare mara da matan gidan shi hajja aisa hajja amin da fatan sun yi sallah lafiya alhaji musa na abili mai da kowa shabu kamar da fatan sun yi sallah lafiya gisa buzu amarin shirshi da malam ibba yan zango ile da fatan sun yi sallah lafiya mana tare da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana usman mai dala bushiri a jihar da magaram cikin da ta da zan daika sakon barkar sallah ta ga yan uwa ga da farko dai ina gaida daukacin ma'aikata gidan da jamhuriyar musulunci ta da maza da matansu akwai kuma kamar sa abokai na sani da ku alex daga sandara akwai su sunu suna da ta yi ya mai aski ba da raka shi kuma aski da kuma ya eh, dabu mai kwamfuta mai yamma akwai ya tatuwa ne sai na fi layi da ke ganin tarayyar najeriya akwai shazali yan ashidi bushari da kuma musa rahoton bushari akwai kuma musa fata alkari da isa musa turoma wanda ke garin kwamitin gidigashi jihar da magaram akwai udu muhammadu da akwai mamadu dan bari mai a malam ibrahim gidan kasagi ko kuma malam ibrahim gidan ta faraji ko malam ibrahim wankin kula ba zan manta da kuma ya na baba ya na garin koshiri ko siraji ya su ne garin koshiri ya ko kuma ya na kuma na gada garin koshiri kuma da lokacin ma'aikatan gidan biyu jamhuriyar musulunci ta iran da karshe nake cewa suna na usman bidala koshiri a jihar da magaran cikin jamhuriyar ta ta shi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu radio musulun ke radio iraq na farko dai kakin hona magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a ma maza ya mai duk inda kwamiti suke ni masu kira saurari reshen birnin ya mai duk inda suke duk inda suke zandar maradi agadas kai duk inda duk inda kwamiti suke ina da kowa da kowa hassan barka kai ma ina shi ka da uwar gidanka ina muku barka da sallah wannan azumi da mun karɓi jiya ka ba mu lada ta yi abinda bai da kyau allah ka raba mana shi malam kabiru makaranta gaskiya abba ina gaishe ka allah ya kara basira amen Assalamu alaikum rediyon Iran rediyon Musulunci mai magana malama Ramata Isaka daga nan babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar an yi suhurin lahiya mazaje diyanmu da kannanmu asan barka an yi suhurin lahiya can inda ake daga gaishe gaishe ne yau kai tsaye ina gaida babana tsoho mai albarka ina gaida maryamu kwadibar ina gaida mutanen agadas ina gaida kowa da kowa maza da mata yara da manya yan tsatsun burin ina gaida kamalan kabiru sannu da aiki sannu ya azumi ya haƙuri na shayi garkin daura ina gaida ka iliya yayin da kuke haƙuri ɗiyana na najeriya ina gaida ku 'yan yaran da a cikin gurin wannan mai tara albarka ina gaida dan bari bari na da mazajen daga na jamhuriyar nijar ina gaida tsoho isa a agulumma mai duban albarka duk 'yan cikin gurub din nan maza da mata yara da manya 'yan nigeria 'yan Kamarun, 'yan nijar 'yan zandar 'yan agadas 'yan arlit 'yan tawa duk wanda suke cikin wannan gurin mai tara albarka mai gaida kuma lamara mata ya saka mamba ta masu kira da saurari na rediyon na duniya duka gaba ɗaya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Gidan don jamhuriyar musulunci na Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wani daga nan jamhuriyar Niger jihar Maradi komin Irin ta kwarraka birnin konkordon ta mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron rihar jihar Maradi. Malam Hassan barka ina maka barkar da shan ruwa ina maka barkar sallah. Eh Aisha ta konsayar Agaris Alkasum Babuli ma Agaris ina maka barkar sallah. sallah. sa ta musamman ji amman tarihi mai Niger akwai Ramatu Isa ya mai Niger akwai Tsubuka Goma da barka ya mai akwai Muhammad Dambari Bari ya mai akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga kabiru eh, kabiru kenan birnin maraɗi wajen makarantar mala abu yana mushi barkar sallah barkar da shan ruwa akwai samun haske dan mutan limanci birnin maraɗi akwai hagir bilu mala adam sarki aiki na ƙasa birnin maraɗi akwai mai gida na alhaji kolo shi na angozare da fatan yi sallah lahiyar shi da matan gidan shi hajjiya aisa hajiya amina hajiya lila'u da alhaji musa na abule marira na kuwa sha bakwai mara da matan gidan shi buzar hausa da alhaji malam tsana mai kamiya da kenan samun mashi jihar maraɗi da matan gidan shi hajiya aisa hajiya amina hajiya lila'u buhari likitan waya na samun mashi lalo dogo ne fura sabon mashi. idi dan hajiya wanda ba sai da hudu banzar ke can garin dan birni matan girshi a burku bana lagos dogon zane mai kan ɗaya ke can birnin dan birni hajiya ne ai jihar nasara da ke can birnin makka ta musamman zuwa ga gisa buzu da ke nan zangon ilis amma rashin na gaida mala ibba na zangon ilis akwai mai giri idi ni kitamu akwai yawa ɗan kiri ni kitamu akwai shi abata gwamnata wanda ba a saka duka birnin kitamu akwai har da sabar ke nan lugalula. to masu sauraro da kuma hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowar idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa a ci gaba da bukukuwan karamar sallah cikin ƙoshin lafiya Allah ya karbi ibadunmu ya kuma maimaita mana. Allah mai ta wa bayi sallama lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kula da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama daga nan Radio Hausa VOH. To a shirin na yau za mu mai da hankali ne kan cutuka da matsalolin da kan shafi zuciya. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu amin. To marilla, kamar da watakila wasu ku suka ji da farko shirin a yau na mai da hankali ne kan matsaloli da kuma cutukan da kan shafi zuciyar mutum. Dangane da hakan kuma shirin a yau ya gaito mana da Dr. Abubakar Sadiq Isa, ƙwararren likita a asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayar sa ne kan matsayin zuciya a jikin ɗan Adam. Ita zuciya wani bangare ne na jikin ɗan Adam wanda Allah ya halicce shi a kirjin ɗan adam daga ɓangaren hagu wacce idan a ido ya mutum zai gani zai ganta kamar wani dunkulen tsoka ne wanda in kuma da a ce za a yanka cikinta za a ga Allah ya kasa ta kashi hudu biyu a sama wanda ake cewa a turance atrium sai kuma ventricle kowanne wanda suke kasa su biyu akwai na hagu akwai na dama duka wa'annan atrium da ventricle din to amfaninta ita zuciya wato kamar wata matattarar jini ne da yake shigowa daga wurare daban-daban sannan kuma sai kuma ta watsa jinin nan zuwa bangaren jiki ko ina da ina shi ko wannan jini wato abu ne muhimmi wanda idan babu shi a jikin ɗan adam iskar ma da muke shaƙa ba za ta gudana ba mutum ya samu amfani a jikin shi to shi yasa wato zuciya tana da muhimmanci sosai sosai saboda ta ɓangare guda za ta karɓi jini wanda yake kamar da datti wanda ya taho daga cikin ɓangare jikinmu daban-daban dattin shi ne cewa an samu shi wata nau'i na iska wadda ake kira da dioxide wacce ita ana samun ta ne wato daga ayyukan da dukka wato cells na jikin ɗan adam wato abubuwan da aka gina jikin ɗan adam da su wato in suka saki wannan a iskar kaman da an zaɓe to zai dawo wa zuciya da shi kaman ya zo da datti ne sai jini kuma ita zuciya sai ta karɓa sai ta tura shi zuwa huhu domin a tace shi a sa mashi oxygen wacce kaman an tace jinin nan kila sai ita huhun nan ta dawo wa zuciya da shi ita kuma zuciya sai ta karɓa sai kuma ta tura shi dukkan ɓangaren jikin ɗan adam da ta sani daga kwakwalwa har abin da ya kafa wato saboda muhimmancin ta ita zuciya tun da Allah ya halicce dan adam daga zarar an busa mashi rai zaka ji ita zuciyar nan ta fara aiki kenan zai zama na tana kamar ana matse ta sai a sake ta a matse ta a sake ta wato wannan matsewa da sakewan shine yake sa jini ya taho a kuma sake shi yayi gaba ya tafi sauran bangaren jiki har tsawon rayuwar ɗan adam ko shekara nawa zai yi wannan abun ba a dena shi shine ma ya zama na alamar da likita yake amfani da ita ya gane cewa rai ya fita daga jikin ɗan adam shine ya ga cewa zuciyar nan tana bugu ko kuma ba ta bugu bugun nan kuwa yana kasancewa ne saboda wannan matsewa da sakewa da na yi bayani wanda tsoka ta jikin zuciya suke yi to wannan shine a takaice muhimmin amfani da zuciya take da shi a jikin ɗan adam to duk an ce ita wannan zuciyar kan iya fuskantar matsaloli ciki har da cutuka wani ƙarin bayani ne za a yi mana Wato matsalolin da suke samun zuciya suna da dama. Akwai wato cututtukan zuciya waɗanda tun ga wajen halitta an halicci ɗan adam ne da waɗannan cututtuka wato su ne ake kira a turance congenital heart diseases wanda wasu akan halicce su da su wasu kuma ba a halittar su da su misali daga cikin wannan nau'in na cututtukan zuciya shine wanda zaka ga inda likita zai yi bincike waɗannan atria da ventricles nan da na yi bayani wato inda aka kasa zuciyar kashi hudu akwai wani bango wanda Allah ke halitta yake raba su din nan kashi hudu to wani lokacin sai ka ga a tsakankanin mm, bangare biyu din wannan bangon nan ya zama akwai uli ko huji a jikinsa sai jini ya rika wato haduwa jini wanda bai kamata ya haɗu da ɗan uwan shi ba sai su rika haduwa to irin wannan yana jawo wa yaran da aka halice su da wannan cuta matsala domin kuwa za su rika yawan cututtuka yau ciwo gobe ciwo zai kaga yaro ma baya girma kamar yadda ya kamata ciwon tari kuwa akai akai har ma dai wani lokacin ya jawo tun mutum yana ɗan ƙanƙani a rai ya yi halinsa. To ban da wannan kashi na akwai kashi daban-daban na wa'annan wanda ake halitta yara da su. Dakta wani ababe ne haka ke haddasa wa zuciyar mutum waɗannan matsaloli da ka zayyana? Wato kamar yadda na yi bayani shan taba sigari yana illa a zuciya sannan kuma wato ciye-ciyen ma da ya kamata saboda wannan dalilin ma ya zama na ɗan adam ya rika kiyaye abin da zai domin kamar cin da ya shafi kitse da maiko da yawa shi ma yana yin illa wato ita zuciyar a halitta Allah ya yi ta ne kitse zaune ta take a kan kitse kuma kitsen nan ya ɗan zagaye wasu ɓangare nata to idan mutum ya zama yana cin kitse da yawa da maiko kiba takan yi mishi yawa yadda shi wannan kitsan ma na wajen zuciya sai ya zo ya yawa sai kuma ya zama da damuwa to kaga wannan shi ma yana jawo matsala to haka kuma duk wasu abubuwa da ka iya jawo ciwon zuciya kamar yawan amfani da siga da abin ciwon da yake da carbohydrates da yawa da kuma kitse din nan shi yakan taimaka ya jawo ciwon suga din to kaga shi ma sai ya zamana ya taimaka wani lokacin a samu ciwon zuciya to waɗannan da eh, su ne kaɗan daga cikin abubuwan da mutane ya kamata za su iya kiyayewa domin kula da zuciya. Dokta akan bayyana cewa akwai alaƙa tsakanin hauhawar jini da kuma ciwon zuciya wani ƙarin haske ne za a yi mana. Wato hauhawar jini shi kansa wato wani ciwo ne wanda shi akasari ka ga wanda yake da shi ma in dai ba yana dubawa baya sani hakan tana faruwa da shi to wasu kuma sukan samu wasu alamomi kamar ciwon kai ko rashin bacci a wani lokuta To amma idan shi ciwon hauhawar jinin nan ya ɗan yi tsanani, wani ɗaya daga cikin illolin da yake jawa shine ciwon zuciya ɗin. Sai ya zama ya shafi zuciya ya hana ta ta yi aikin ta ita zuciyar yadda ya kamata. So kaga alaƙa shine za a ce kamar shi ciwon hauhawar jini shine umar aba'isin wasu daga cikin nau'i na ciwon zuciya ɗin. wani nau'in kuma na ciwon zuciya shine kamar wanda suke da hawan jini idan wato shi jinin da ake tura shi gaba idan ya zama akwai hawan jini to sai yi wa zuciyar nan wahala tura jinin nan gaba sai ka ga shi ma yana dawo wato irin hakan yakan sa zuciya ya zama da tana yin aiki da ya fi karfinta har wani lokaci ya kasance ta ma kasa yi shine sai ya zama na ake cewa ta kamar zuciya ta gaza yin aikin ta kenan ba wai za ta tsaya ne baki ɗaya ba amma dai hakan yakan sa zuciya ta kumbura kuma in tura jinin ya zama mata da wuya ta irin wannan sai zo ɗan adam ka ga wani lokacin numfashi yana yi mishi wuya sosai sosai wani sai ka ga yana yin numfarfashin sama sama kuma da sauri domin kuma in ya kwanta wani lokacin to cikin dare dole ne ma ba zai iya kwantawa wato a rigingine daidai dole sai ya tashi saboda numfashin zai bi kamar zai dauke mishi to irin wannan shi ma wani nau'i ne na ciwon kamar masu ciwon suga su ma sukan samu matsalar zuciya idan ciwon ya dan gaba kaɗan to bayan wannan akwai kuma irin waɗanda suke samu a hanyar jini hanyar gudanar jini yadda kowane ɓangare na jikin ɗan adam yake bukatar jini ita ma zuciyar tana bukata domin jinin nan ya gudana a jikinta ta samu ta aikin to wani lokacin sai wayannan magudanan jinin su toshe shine ake kira coronary heart disease ya zama akan samu matsala ita kanta zuciyar ta samu matsala ya zama ba ta aikin ta da kyau kuma wannan ciwo yana zuwa ɗan adam da mugun zafi a kirjin shi a wajen inda zuciyar take da kuma waɗanda kiba ta yi musu yawa sai kitse ya rika taruwa har cikin waɗannan magudanan jinin kuma ya zamana kitsen nan ya taru ya sa hanyar da jinin zai wuce ya zamana ya kankanta to irin wannan shi ne kan jawo matsala wato yawanci irin waɗannan abin da ya shafi irin su kura da abin nan sun fi yin illa idan mutum yana da matsala ta ciwon huhu ko abin da ya shafi danginsu. To amma da yake suna kusa da juna wani lokacin za ka ga mutane sukan ba sa iya bambance ciwon zuciya da na huhu ɗin kamar wato ciwon asma. shi ne yawanci za ka ji mutane suna alakanta ciwon zuciya ma da kamar su kura da danginta amma inda za a ce zafi tsananin yanayin zafi zai taimaka wato wajen ciwon zuciya sai dai idan ya sa mutum ya zamana wannan ɗin ya sa ayyukan da jikin shi yake yi sukan karu ya zamana bugun zuciya ma ya daɗa yawa sai ya zamana mushi matsala musamman in yana da ciwon zuciya ɗin. To dakta daga ƙarshe wace shawara ce za a baiwa masu fama da larurori na zuciya da ma sauran jama'a ta yadda za su kare kansu daga kamuwa da ciwon na zuciya. ita zuciya yana da kyau mutum ya yi kula da ita kamar yadda ya kamata ɗaya daga cikin hanyoyi da za a kula da zuciya shine za a kiyaye irin abincin da za a ci domin kar ɗan adam ya yi mummunan kiba domin mummunan kiban nan tana da illoli da yawa ɗaya daga ciki shine ciwon da zuciya ka iya samu to kaga duk abin da ya shafi kitse da yawan maiko dole ne za a kiyaye domin kar kiwon nan ta faru sosai mun yi magana akan amfani da shan taba sigari mun yi magana da amfani da kaman barasa su ma dai sukan jawo illa sannan kuma a mutum zai rika ƙoƙari yana motsa jiki motsa jikin nan kala kala ne ko mutum zai yi wasanni na motsa jiki wanda sun shafi kamar wasan kwallo ko ta hannu ne ko ta kafa ko ta kwando iri daban-daban dai ko kuma in mutum ya iya ruwa zai iya yin shine kamar wanka a cikin ruwa ko kuma hawa keke mutum ya rika tuka ta yana tafiya a kai ko kuma idan ma duk nan ba samu ba mutum ya rika tafiya da sauri wato musamman ware lokaci kullum yana samun haka kamar sau biyar a sati yana samun kamar awa ɗaya ko ya ɗibi wani wata hanya tsayi ya yi ta tafiya da sauri har zufa ta yi mishi sai duk waɗannan suna taimaka mutum ya rage yawan kibarsa kuma yana sa zuciya tana ɗan samun lafiya domin takan ɗan samu dama ka yi bugu yadda bai zama na mushi matsala ba sannan kuma idan mutum ya samu yawan abincin da zai rika ci in ya rage yawan kitse kitse yana haɗa da abin da ya shafi ganye to waɗannan duk suna taimakawa. to masu sauraro da kuma wani neman maka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake ya haɗa mu kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu a yau dr abubakar isa sadiq ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya a nan kuma ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya masu kulawa da rayuwanmu mai sama allah ya taimake su amin